daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yammai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni duk a jamhuriyar ta nijar sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa Majalisar Dattawa ta amince bangaren zartarwa a Najeriya da a kafa wata hukuma da za ta taimaka wajen rage radadin talauci a tsakanin al'umma. To kowace hanya wannan hukuma za ta yi nasara idan aka kafa ta? na farko tukuna sai mutane sun tsarkake zukatansu mutuwan zuci da ya mana kakatu an kawar da shi kafin a kawar da mutuwan zuci wanda shi shine fi illa ba mu a jamhuriyar nijar hukumomin kasar sun musanta kama wata mota shaƙe da ababen fashewa a cikin kasar za ku ji ƙarin bayani sannan kamar kowace rana wato kamar ta yau juma'a kofa a buɗe take da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abubuwan da kuke so ku yi bayani akai da suka shafe ku lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar amma fa duka kun sha labaran duniya. Masu are assalamu alaikum. Jami'an 'yan sanda a Najeriya sun ce 'yan kunar bakin wake sun tada bom arewa maso gabashin Najeriya yau kuma sun kashe mutane hudu haɗi da su kansu biyu. da safiya yau ne 'yan sanda suka kalubalanci wasu mata su biyu da wani namiji guda a daidai inda shingen 'yan sanda yake kusa da babban kotu a birnin maiduguri kamar yadda mai magana da yawan 'yan sanda victor isiyaku ke cewa ɗaya daga cikin matan kawai sai ta tada bom nan take ta halaka kanta namijin tare da namijin da suke tare yayin da ita ɗaya matar da suke tare ta rayu kuma yanzu haka tana nan tana amsa tambayoyi haka kuma hukunta sun ce 'yan ƙunar bakin waken na daban amma a gefen birnin maiduguri sun tada wani bom a tashar mota inda su kashe kansu da kuma wasu 'yan banga su biyu wannan harin dai shine irin sana biyar a cikin sati uku a cikin birnin na maiduguri inda nan ne mahaifar jagoran 'yan kungiyar boko haram jihohin arewa maso gabashin najeriya dai shine nan ne matattara 'yan kungiyar boko haram inda suka kwa shekaru bakwai suna aikata ta'addanci. shugaban amurka barack obama ya bi sahun takarorinsa na kasashen yammacin turo yau juma'a domin tattauna harkokin tsaro da kuma kalubalen tattalin arziki wanda ke addaban kasashen waɗanda suke kawaye ga juna tattaunawar da ta hada da shugabanni kamar na kasashen jamus birtaniya faransa italiya da spain ta dora ne wato za ta dora ne bisa wanda suka yi da shugaban jamus angela merkel wannan dai shine zai zamanto tattaunawarsa ta karshe a cikin gungun waɗannan shugabanni a matsayinsa na shugaban amurka kafin ya mika mulki ga zababben shugaba donald trump shugaba obama a wajen taron zai kara jaddada mahimmancin haɗin kai da kyakkyawar dangantaka da ƙasashen na turai tare da nuna alwashin amurka na ci gaba da kasancewa mai alaka ta kudda kudda jamus da ma sauran kasashen turai da sauran duniya shugaba obama ya buƙaci shugaba mai jiran gado wato donald trump da ya tashi tsaye wajen ganin ya ci gaba da kyakkyawar dangantaka da ƙasar rasha musamman inda suke da ra'ayi ko kuma manufa guda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rahotanni sun bayyana cewa zaɓen shugaban ƙasar amurka donald trump ya zaɓi santa jeff a matsayin attorney general hawa kuma ya zaɓi wasu mutane daban-daban domin mai gurbin wasu mukamai a cikin gwamnati tasa sai kuma kwamitin mika mulki daga tsohuwar gwamnati zuwa sabuwa bai tabbatar da hakan ba amma dai labarin da ke yawo kenan wanda ke cewa ya fito daga majiya da ke kusa da kwamitin sai dai kawo yanzu ba wata kwakwaron hujjar cewa ko shugaba trump ya yi wa session ta yin wannan mukami ko kuma a abin da kawai aka sani shine wannan sanata ya daɗaɗɗen sanata ne kuma shine mai bawa trump shawara har na tsawon lokacin kamfe dinsa lokacin da yake takarar shugaban kasa hawa kuma rahotanni sun bayyana cewa trump din ya zaɓi mike pompeo a matsayin babban daraktan hukumar tattara bayanan siri sai kuma lieutenant general mike flynn shi ma an zaɓe shi a matsayin mai ba da shawara a harkokin tsaro sai dai shi flying bai bukatar tantancewa daga majalisar dattijai kamar session da pompeo kuma ba mamaki pompeo ya fuskanci wato tambayoyi masu zafi wurin tantance shi duk da yake yawancin 'yan majalisar 'yan jam'iyyar republican ne domin shekarun da suka gabata lokacin da aka, zaɓe shi a matsayin attorney ya sha suka daga majalisa saboda kalamai da yi na wato bambancin launin fata dakarun siriya da ke samun goyon bayan mayakan kasar rasha sun kara kami wajen harin da suke kawo mayakan da ke rike da aleppo wannan kuna faruwa ne safe yau juma'a wanda hakan ya yi dalilin mutuwar mutane da yawa ciki har da kananan yara har na yau shine na hudu a jere da wanda rundunar ta kai tun bayan da gwamnatin kasar ta rasha ta bayyana dakatar da kai kayan jin kai cikin yankin a ranar talata rotalis ta fitar da cewa akalla fararen hula 65 ne suka rasa rayukansu tun daga lokacin da suka kara kaimin waɗannan hare-hare sai dai kuma kungiyar nan mai sa ido ta birtaniya wadda ake kira syrian observatory for human rights ta ce 'yan tawayen sun harba roka sama da goma sha biyu a sansanin da mayakan gwamnati suke a cikin birnin wani harin da aka kai a cikin wannan satin a yankin da ke hannun 'yan tawayen wanda ke kunshe da mutane sama da dubu hamsin ya biyo bayan sanarwar da kasar ta rasha ta yi ne na daukar mataki a arewacin da yake hannun 'yan tawaye a yankin gundumar idlib da kuma tsakiyar gundumar homs kasar mozambique ta keɓe kwanaki uku a matsayin ranakun makoki biyu bayan hadarin wata tankin mai da aka yi wanda ya dalilin mutuwar mutane 60 wata motar tanka ce ta yi bindiga a yankin motezi da ke tsakiyar mozambique din wannan lamarin ko ya faru ne lokacin direban tankin ya kokarin barin bakin hanya inda ya ajiye motar bayan motar ta faɗi mutane suka yi kokarin ɗiban man take ɗauke da shi kwaram ta yi bindiga kamar yadda mahukuntan ƙasar suka bayyana gidan rediyo na mozambique ya bayyana cewa mutane 60 suka mutu kana wasu 108 suka samu rauni daban-daban hutun dai zai fara aiki ne daga gobe asabar zuwa ranar talata mai magana da yawon majalisar zartarwar kasar ta mozambique monziho said shine ya bayyana haka ya ce majalisar ta cimma matsaya ce bayan ta kammala zamanta na yau juma'a daga lokacin wannan hutu za a saukar da tutar kasar zuwa tsakiya a duk faɗin kasar ciki ko hadda ofisoshin jakadanci da ke kasar Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya inda Majalisar Dattawan kasar ta amince da bangaren zartaswa da ya kafa wata hukuma ta musamman wacce za ta shimfiɗa matakan rage zafin kuncin rayuwa tsakanin al'umma. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince wa bangaren zartaswa ta buɗe wata hukuma ta musamman za ta kula da batun talauci da a halin yanzu ƙasar ke fama da shi sakamakon faɗuwar tattalin arziki da duniya ta shiga. sanata ali malam wakili shine shugaban kwamitin kula da harkokin rage radadin talauci a majalisar dattawa za a rage radadin talaucin nan ta hanyar samar da aikin yi wa mutane ne na farko tukuna sai mutane sun tsarkake zukatansu mutuwan zuci da ya mana kakatu an kawar da shi kafin a kawar da mutuwan zuci wanda shi shine fi illa ba mu a talaucin aljihuwa sai an yi aiki a tunani da kwakwalwar mutane kuma sai an zo kuma an tantance ne talaucin nan rashin muhalli ne rashin sutura ne rashin isasshen abinci ne ah, rashin tsafta ne da sauransu haka. Ganin cewa gwamnatoci da suka shuɗe ma dai sun yi irin wannan yunkuri a baya. ko yaya wannan zai tasiri har ila yau ga sanata Ali Malam wakili. Wannan ma'aikatan an yi ta ne don a kyautata kuɗaɗen nan da ake fitarwa don a san ina ne suka nufa a san a hannun su wane ne aka danka. Amma yanzu kamar yadda na gaya miki kara zube dinnan aka zo abinda bature ke kira ad hoc dan wani wucin gadi. ba a samun fa'idansa yaya mutane ke kallon wannan yunkuri ga ra'ayin waɗansu mazauna birnin tarayya abuja da farko ga Mercy Onyekwelu. The problem we have in Nigeria is that we have poverty of the mind. Mercy ta ce ba talauci ke damun mu ba, mu a Najeriya ba mu da wadatan zuci ne. Idan za a kafa wannan hukuma a sa ma'aikata na kwarai ina tare da su ɗari bisa ɗari. sunana Emmanuel Bitrus wannan hukumar da eh, majalisa ce a yi yana da kyau a yi so mu muna godewa gwamnati da abin da zai yi mana a Najeriya yanzu goyon bayan shi da abin da zai yi. Sunana Nuhu Yakubu gaskiya muna godiya da abin da majalisa suna tunanin yin kuma muna gan zai taimake mu a ƙasar najeriya zuwa gaba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a najeriya har ila yau ɗaliban da suke shirin zuwa aikin yawa ƙasa hidima na nysc ne suke korafi kan yadda suke fuskantar kalubale wajen tantance su a matsayin waɗanda za su shiga rukunin ɗaliban da za su je aikin yawa ƙasa hidima daga bauchi ga rahoton ta abdulwahab muhammad ya aiko mana da farko dai ga abin da ɗalibi bilyamin hassan jambil ke cewa game da matsalar da suka fuskanta wato abin da ke tafi da ni shine muna nuna bakin cikinmu sosai tattare da irin tsare-tsaren da nysc suka fito da shi wanda hakan zai yi matukar cutar da bayan Allah da dama wato sun fito da wani tsari ne to a wannan shekaran batch B 2016 an samu matsala mai matukar yawa na mutane da suka samu matsala na shekarun haihuwa wanda idan ka duba a takaice akalla ba za a samu mutane kasa da dubu goma ba akan masu irin waɗannan matsaloli sai ka fara registration ne na nysc kawai zaka ga sunan eh, zaka ga shekaru kawai sun fito kawai wanda zaka ga ba naka bane kawai to amma kun jawo hankalin su akan wannan batu lallai lallai mun jawo hankalinsu a kai. Shi ma Sadiq Inuwa Balewa ɗalibi ne da ya kammala karatu a jami'ar ATBU da ke Bauchi. Mun zo ne dama mun zo ne mu samu BOE Hausa domin su ji kanmu domin a watsa wa duniya su ji halin da ake ciki saboda rashin adalcin da aka mana sauransu. Shi muka zo mu koka domin ko da Allah ya sa. Rashin adalci kamar ta wace fuska kenan. Rashin adalci shine mun samu problem da 'yan uwanmu da dama wayanda ba mu dama mu gyara shekarun mu mu samu mu tafi domin shekarun mu an sa ne ba asalin shekarun mu ne. sai dai kuma a nasa jawabin kan batun jami'i mai kula da ofishin hukumar 'yan aikin hidima wa ƙasa da ke bauchi musa abubakar ya ce bayani ne mabambanta aka samu bayani ne yake bambanta tsakanin abin da suka baiwa makaranta da kuma wanda suke nema su zo su saka ta eh, na'ura mai kwakwalwa lokacin da za su yi rajista yanzu wani shawara za ka ba mu irin waɗannan rukunan ɗalibai da suka fuskanci wannan matsalar za su koma wajen jami'ansu na makaranta masu kula da ɗalibai mun riga mun gaya musu in aka samu irin wannan matsalar mutum zai koma da takardarsa takardar shaidar karam kammala karatu ta sakandare da kuma shaidar takardar shaidar kammala karatu ta ta primary. Lohab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuwa rundunar 'yan sanda ƙasar ce ta musanta wasu rahotanni da ke yawo a kafafen sada zumunta waɗanda suke nuna cewa an kama wata mota ɗauke da ababen fashewa a ƙasar. Daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Barmai aiko mana. La'akari da yadda jita-jitar shirin kaddamar da wasu jerin hare-hare ta hanyar amfani da wasu ababe masu fashewa ke ƙara ƙarfafa a birnin Yamai a 'yan kwanakin nan wacce ta fara haddasa fargaba a zukatan wasu mazaunan babban birnin na jamhuriyar Nijar ya sa hukumar 'yan sanda fitowa domin yi wa jama'a bayanin abin da ta gano a sakamakon wani binciken da ta kaddamar a kai. kyaftan mai nasara adili toro shine kakakin hukumar 'yan sanda eh, an yi kwana uku kamar haka akwai wani message wanda mutane suke nan suna aikawa da bisa kan whatsapp da viber da su facebook da sauransu ana ana cewa a akwai wata mota wadda ke nan tana yawo cikin birnin yamai wadda ke dauke da bumabumai kuma wadda za ta iya wace a kowane lokaci babu gaskiya ko guda cikin wannan zance biskin muna a wajenmu da mun ka jona labari cikin gaugawa mun tashi mun nemo wannan mota mun bincike ta da kyau wannan mota babu mamubai ko guda a cikinta a cewar hukumar ta 'yan sanda mutumin da ya kirkiro da wannan rudani wani dan kasar mali ne wanne baya ga jama'ar Nijar ya shiga yunkurin tayar da hankalin jama'ar jamhuriyar Benin. Mun kare mun samu wani sako aka ce a za a wani ta'addanci kuna bakin wake za a yi a cikin garin Yamai kamar a waje uku. wanda shi wanda aiko shi sunan shi idrisa kamara ya ce shi mutunan kidal ne kuma kidal cikin mali ne shi da aiko ma niger shi ya ɗoka kuma ya ta ya aika ma ƙasar mutane benin hukumar 'yan sanda ta yi kira ga jama'a su kwantar da hankulansu domin jami'an tsaro na kan aiki ba dare ba rana in ji ta mutane su kwantar da hankalinsu su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to kada manta ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu karfe hudu na yamma ne saura minti 16 a nan washington dc kuma yau kofa buɗe take da za kira ku bayyana mana ra'ayinku amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka to kun ji zancen magulmaci sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku ai ya ce ma baka da kirki sam muddin idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna to madalla yanzu kuma mun buɗe layukan wanda muka samu kuma na farko shine daga jihar kaduna yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kamar yadda kuka fara ji akwai mai kira daga Kaduna, wane ne a To salamu alaikum. Wa alaikum salam. Adamu Jeji daga kamfanin fate da ke garin Jaji a Kaduna Najeriya. To muna jin ka Adamu ah, Jeji. To alhamdulillah ni wato tsokaci zan yi dangane da gwamnatin tarayya. Hmm. Kaman kalaman da aka fito aka faɗi na cewa duk sati ana fita da akalla tirela wajen ɗari biyar ko hamsin da wani abu a sati ana fitar da su zuwa ƙasashen waje. Bayan mu kuma Najeriya ba a shigo da abubuwa dubiya ga irin yadda abubuwa ke hawa hawa a Najeriya yana da kyau mahukuntan Najeriya su daina bari ana da wannan abinci zuwa kasashen waje in dai har da gaske ne sannan kuma a ce ita gwamnatin ne take faɗin cewa in dai aka ci gaba da fita da wannan abinci nan da sabon shekara da za mu shiga za a shiga matsalan abinci a Najeriya to kaga wannan ya nuna kaman gazawan gwamnati kenan yana da kyau shugaban kasa ya ɗau mataki akan irin waɗannan abubuwa da ke faruwa dan ya sani fa idan Najeriya ke kyau wallahi shi zai samu shi zai samu yabo wajen talakawan Najeriya da ma al'ummar duniya gaba ɗaya idan kuma aka samu aka siya bari wasu jami'an nashi suka bata mashi tsarin shi wallahi shi za a yi kuka da shi wanda ba ma fata to mun gode malam Adamu muna dai Kaduna har ila yau wane ne kan layi Assalamu alaikum wa alaikum salam to sunana Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna to muna jin ka malam Ibrahim so ni ma ra'ayin na ya so ya zo tsaye da na jeje dangane da gwamnati ya kamata a fara shirye-shiryen noma tun yanzu a manoma mun sani cewa waccan karan ba a ba su tallafi ingantacce akan noma ba amma sun yi to tun yanzu tun wuri ya kamata a fara sharan daji ya kasance manoman nan an fara ba su iri tare kuma da taki domin mene a noma a lokaci ba sai lokaci ya kore a ce kuma za a ba kaki ba na gode to madalla mun gode malam ibrahim bari mu je damaturu wane ya kan layi harama ne daga damaturu to muna jin kamala harama yawwa kuna magana kan me ne yau kofa buɗe take ku bayyana abin da yake zuciyarku da suka shafe ku na wato rayuwa ta yau da kullum hakan eh to mu dai damuwar mu abin da yake faruwa ba mm. gaskiya game da wannan abinci da ake fita da shi mm-hmm. yawwa ana fita da shi gaskiya mu mutanen yobe da zuwa yankin guri gaskiya muna cikin wahala fi sabilillahi wato a dinga barin abincin a gida kenan kake nufi a barin shi a gida tunda ba a shigowa da shi daga waje mm. to ya kamata namun a bar mu ya wadace mu sannan in za a fitar da shi ma sai a fitar da shi to madalla mun gode a alaranmu daga damatur jihar yobe lambar dai da za a kira domin bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau kada a manta kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ku ga kira mun samu daga bauchi wani ne a layi hello na bauchi kana jin mu eh muna jin ka ina jin ku ina eh. magana ne a kayan sai da abinci da ake fita da shi daga yau yau kofa abu Najeriya zuwa wata eh yau kofa take ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke shafa ku ba wai kan batun abincin bane ra'ayi ma gaskiya a ina sani hmm. gaskiya ra'ayi na ne a saboda fita da ya ce talakawa suna cikin wahala gaskiya mhm. bai da na fita da abinci ba kuma ba a shigowa da shi daga kasa gaskiya hmm. oh, to mun gode kwarai mu ma mai kira daga bauchi ga wani kira mun samu daga katsina wane ne kan layi ne daga ma katsina state to muna jin kamalan ɗahiru yau to gaskiya ni kira na shi ne ina ba da shawara ga shugaban kasa a a gayar matsalolin da talakawa ke ciki hmm. don saboda tsakanin Allah talaka na shan wahala wannan kwamiti da aka naɗa na majalisar tarayya gaskiya ya kamata a ce sun tsaya sun duba. diba hmm. tallafa ma talaka to malala mun gudi malam ɗahira daga katsina bari mu tsallaka zuwa jihar taraba wani ne kan layi yawwa kana magana da abubakar barde ne a taraba to muna jin kamar abubakar a gasol da mazau yawwa magana da nake so na yi akwai maganan harkan tsaro abin da ya shafi maiduguri nan eh. a cikin kwanakin an kashe mana manya-manyan sojoji guda biyu da saura mm-hmm. akwai bayanin da mahaifin laftaran kanar waye ne al-muhammad eh, ali ko? sojan da aka shi kake nufi? Eh, sojan da eh, aka kashe akwai magana da mahaifinsa ya yi. Eh. Yawwa na a daina barin sojoji su zauna har tsawon lokaci mai tsawo eh. ke kawo sanadiyan halaka wasunsu. Mm, kamar yadda shi mahaifin ah, marigayi abu ali ya faɗa kenan kake nufi. yawwa don allah to layin shi kamar ya tsinke bari mu je jihar borno wane ne akan layi to ai ina gama kamar na bi a ah, kiran shi bai shiga ba kuma daga mana hannu lokaci ya kure muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice wannan kenan a yayin da kulab din indomitable lions na kasar jamhuriyar kamaru da kungiyar kwallon kafa na kasar zambia suke fafatawa a birnin limbe domin neman gurbin tafiya gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a kasar rasha a shekara na 2018 kasar kamaru da kasar zambia sun yi chancharas wato ɗaya da ɗaya kenan na tambayi coach umaru inuwa koya yake ganin kwallon kafar da indomitable lions take takawa kasan shi sha'anin wasan kwallo to duk inda za a yi ba a san abin da zai zo gobe ba to amma a cikin wannan wasan da muka yi ya nuna cewa najeriya ta ɗauki gaba saboda haka najeriya kan domin a cikin wasa biyun da ta yi ta yi duka biyu ta fita ta je ta yi duka kuma ta yi duka a gida kuma najeriya tana da eh, point shida mu kuma muna da biyu kaga biyu da shida sannan kuma muna da wasa da najeriya to mu kam yanzu kam mun so mu cire tsammani alhaji marko shi ma mai sha'awan kwallon kafa ne wannan magana ina da wuya domin abin da ya sa najeriya eh, wasa biyu ta yi nasara wasa biyu to mu kuma kamaru wasa biyu mun yi banza da banza a yau najeriya na da puwan shida mun muna da puwan biyu abin je wuya kun da yake muna da match biyu da za mu yi en mois de août za mu fara tafiya Najeriya. Après quelques kwana kwanaki kuma Najeriya su zo nan. najeriya kuma za su je algeria a wannan wasa biyun nan ne muke konte za kama najeriya 19 ga watan nuwamba 2016 za a fara yayi kallabin gasan kwallon kafa na nahiyar afirka na mata wanda kasar kamaru ta dauki bakuncin kasashen nahiyar afirka za a fara bude gasar ne a birnin yawunde muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Farmakin da aka kai akan daular ƙarya ta ISIL ko gulma da Ish a Siriya da Iraki ya ƙara zafi a wannan watan. a yayin da dakarun demokuraɗiyyar siriya ko kuma sdf a takaice suka fara kamfe na keɓewa da kuma ƙwato birnin rakka da ke siriya wanda 'yan ƙungiyar da ish suke wa ganin babban birnin su Kurdawa da mayakan larabawa ne suka hada SDF sojojin gamayya Amurka na taimakawa dakarun na SDF da hare-hare ta sama da shawara da kuma taimako idan abubuwa sun cije musu. Laftanar General Stephen Townsend, kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta kakkaɓe 'yan da ish ya faɗa cikin wata sanarwa cewa idan har aka keɓe raƙa zai 'yanta wasu wurare masu muhimmanci da kuma birnin kansa abu mafi mahimmanci shine 'yan tarakka zai 'yanta 'yan ƙasar siriya domin komawa 'yantacciyar rayuwa daga hannun 'yan da'ish da irin ta'addancinsu sannan zai hana 'yan da'ish ɗin samun mafaka da za su rika kitsa kai hare-hare na waje akan ƙasashen yamma zaluncin isil ya bayyana ƙarara a cikin 'yan kwanakin nan a yakin da ake yi yanzu na kwato mosul birni na biyu mafi girma a iraki wanda yake hannun ƙungiyar 'yan ta'addar tun shekarar 2014 An fara yakin 'yanta Mosul a cikin watan Oktoba ne karkashin jagorancin dakarun tsaron Iraki da mayakan Peshmerga da kuma taimakon jiragen saman yaƙi wanda gamayyar sojojin Amurka ke jagoranta. A yayin da mayakan ISIL suke ja da baya zuwa can tsakiyar Mosul, an yi ta ganin gawarwarkin mutane da 'yan da suka ayyana a zaman maciya amana a rataye daga kan tarakun wutar ba da hannu a hanyoyin mota sannan a kudancin birnin kuwa an gano wani katon kabari da ke dauke da gawarwakin mutane fiye da ɗari wanda mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya ravina shamdasani ta bayyana a ɗaya daga cikin filayen da 'yan isil ke kashe mutane Wasu daga cikin ayyukan ta'addanci da 'yan ISIL suke aikatawa suna fitowa fili karara a hankali a yayin da mayakan Iraki da na Fashmaga ke ƙara kutsawa cikin Mosul, ciki har da wuraren azabtarwa, fyaɗe ga mata da yara, da amfani da yara a matsayin sojoji a wasu wuraren bayan mayakan ISIL sun gudu. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka, Peter Cook, ya bayyana cewa yakar ISIL yana da matukar wahala. kamar yadda ake ganin misali a babbar alkarya kamar Morso. Amma duk da haka jami'an tsaron Iraki da mayakan Kurdawa na Peshmerga na nuna bajinta da gogewa da juriya a wannan yaƙi. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya bayyana a yaƙin kwato raƙa da Mosul a zaman abin da ya zama dole domin kawar da tatsuniyar cewa kungiyar da Ish tana da daula. tare da gurgunta tasirin kungiyar na iya kullawa da kai hare-haren ta'addanci akan Amurka da ƙawayenta. Ya yi alkawarin haɗakar ƙasa da ƙasa za ta ci gaba da yin abin da ya kamata domin baiwa mawakan da yake cikin gida a Iraki da kuma Siriya damar yaƙar ISIL har ƙarshe wanda ya kamata. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. yanzu kuma ga ladan ya dawo da labarai a takaice jami'an 'yan sanda a najeriya sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun tada bam arewa maso gabacin najeriya yau juma'a kuma sun kashe mutane hudu haɗi da su kansu biyu shugaban amurka barack obama ya bi sahun takwarorinsu na kasashen yammacin turai yau juma'a domin tattauna harkokin tsaro da kuma kalubalen tattalin arziki da ke addaban kasashen waɗanda suke ƙawayen juna ne dr. nawan ya haɗa da shugabanni kamar na kasashen jamus birtaniya faransa italy da spain wannan zai kara fadawa ne ga bisa ga wanda suka tattauna da shugaban jamus angela merkel wannan da shine zai zama tattauna wasu ta karshe a cikin gungun waɗannan shugabanni a matsayinsa na shugaban amurka kafin ya mika mulki ga zaben shugaba donald trump rahotanni sun bayyana cewa zaben shugaban ƙasar amurka donald trump ya zaɓi sanata jeff a matsayin attorney general haka kuma ya zaɓi wasu mutane daban-daban domin mai gurbin wasu mukamai a cikin gwamnatin tasa sai kuma gwamnatin mika mulki daga tsohuwar gwamnati zuwa sabuwa ba tabbatar da hakan ba amma dai labaran da ke yawo kenan wanda ke cewa ya fito daga majiya da ke kusa da kwamitin to masu baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wata tabagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa sai eh, wato sa'ida hamdun da ta hada mana sautukan da kuma injiniyan malama zainab da ta daidaita mana wannan ɗannan sautuka kenan mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum